sau da yawa yadda wasu mazan suke tsara mace abin yana ban mamaki kai da kake neman wacce ya kamata ta gamsu da halinka da ɗabi'unka da yanda ka bayyana ta soka a yanda kake amma ka buge kana roƙon yarinya dan Allah dan annabi ta kula ka ko ta baka number waya ko ta amsa ka babu roƙo a soyayya kuma babu taimako a soyayya duk wacce take son ka da gaske ba sai ka roƙe ta za ma wani abu ba duk yarinyar da sai ka roƙe ta zata ma wani abu na kulawa a soyayya ana tabbatar maka da cewa wannan roƙon da kake mata ne yasa take maka amma ba son ka take ba duk yadda take son ka ta gaske ba sai ka roƙe ta za ta maka komai ba har zumuɗi za ta riƙa yi don ta ga ta burge ka ba sai ka ce ki taimaka ki amsa wayata ba ba a haka a soyayya idan aka yi haka a soyayya ya zama da cewa ɗaya bai da interest akan ɗaya kenan idan kuma ba a samu interest between each other ba soyayya ba sunanta soyayya ba wani wahalan banza ne a gefe so in kana cikin wannan layin ma maza maza ka canza tsari kana buƙatan kai join online class ɗina da na buɗe yanzu haka muna rijista